Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Nana Khadija Ibrahim ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Tun shigowar sabbin gwamnatoci a Najeriya ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2023. masu sharhi kan al'amuran yau da kullum ke kallon irin naɗe da shugaban ƙasa da gwamnoni ke yi na waɗanda za su taimaka musu a harkokin aiki. Daga cikin ababen da ake dubawa akwai kujeru da makamai da ake baiwa mata. A tsaka da wannan hali ne sabon gwamnan jihar Neja Alhaji Muhammad Umar Bago ya bayyana amincewa da naɗin mata 131 a matsayin masu taimaka masa na musamman a harkokin mulki. Jim kaɗan bayan naɗa kwamishinoni talatin a jihar. Nadin mata 131 a matsayin masu taimaka masa ya sa ake tambayar ko mata nawa ya naɗa kwamishinoni a cikin 30 ɗin da ya naɗa a jihar, kuma wane tasiri za su yi a gwamnatinsa ku biyo mu sannu a hankali. Lura da cewa cikin kwamishinoni 30 da gwamna Umar Bago ya yi, bakwai ne kaɗai mata. Na tuntuɓi Bologi Ibrahim mai magana da yawon gwamnatin ta wayar tarho. amma har ta katse bai ɗauka ba, na kuma tura masa saƙon kar da kwana, ga shi har ta kwana bai amsa ba. Senatin tabi Abdulbaki Yu Ebbo mai taimakawa gwamna kan kafafen sadarwa na zamani, shi ma dai babu labari. Abubakar Akote shi ne wakilinmu a jihar Neja, ya mana ƙarin bayani. Na farko dai ya ba da eh, sunayen eh, kwamishinoni guda talatin, sannan ya zo ya ba da na special advisors su ma eh, talatin. So yanzu ya ba da sunayen mata dari da talatin da daya a matsayin senior special assistant. Wato manyan masu taimaka mishi na musamman. pe wasu arba'in da daya daga cikinsu su coordinators ne, sannan sauran su ne senior special assistant Na'am. To amma ai mutane za su tambaya me yasa ba a samu kwamishinoni mata da yawa kamar yadda aka samu a su SASA ba saboda kaga kwamishinoni talatin ɗin da ya bayar mata bakwai ne kacal a eh. ciki. Me gwamnatin take cewa dangane da eh. wannan ko kuma mutane suna ganin a hakan ma yi kokari? Eh, kasan akwai mata da yawa da suka yi expecting sunaye su za su fito cikin list na kwamishinoni ma. To ba su bai zo ba zo sun fito ba to yanzu dai wannan ma shi yana ga kamar dai ya nuna ne eh, alkawalin shi da alkawalin da ya yi cewa wannan list dai ya zama purely mata amma wasu suka, suka suna magana cewa da ya ba mata 50% a list din kwamishinoni wato da ya ba wa mata kaso 50 kenan maza maza kaso 50 mata kaso 50 na kwamishinoni eh, eh so eh, instead of yanzu ya fito da wannan list yanzu because abun ya ya daga cost of governance da mutane ke da mutane na tunani zai zai shi zai rage shi yanzu ya ya karu saboda a nan gaba ana tunani zai sake appointing sabobin uh, special assistant at wato SCS kenan wato kenan dai abinda mutane ke gani da da wannan tarin masu taimaka masa na musamman din da wato matan ya dauka kaso 50 maza kaso 50 mata eh. a mukamin kwamishinoni eh da ya da ya yi da ya fi ba da bai zo ya fito da sunayen mutane da yawa haka ba to tun ake waɗannan korafi gwamnatin ta ce wani abu dangane da wannan korafi da mutane ke yi eh, wai ba su jiya ne suka fito da sunayen ba su fito da wani bayani tukuna ba amma dai na tabbatar suna ji maganu da mutane suke yi a facebook da sauran wuraren jiya dai abubakar akoti kenan wakilinmu a jihar neja To ku yaya 'yan jihar ke kallon wannan yunkuri? Yanzu kana magana ne da Hajiya Amina a nan Niger State from Bakun Local Government, Umar na Bakun Local Government, sa. Wanda ta matan Bako ga baki daya a nan fati APC. tunda dai aka fara harkar siyasa dai haka na ta bangaren gwamnoni gaskiya ba wanda ya mana alkawali da cikawa haka na kamar alhaji umar bago wanda yake gwamnan niger state To amma akwai wanda suke cewa me yasa ba a ba ku kwamishinoni ba aka ba ku SASA tunda ya ba da kwamishinoni guda talatin sai ya zama bakwai ne mata. Me yasa ba a ba da sha biyar mata maza sha biyar ba? Eh ba komai haka din man da ya yi kokarin da mu gaskiya ba wani gwamnan da ya taba kai ga wannan kai ga wannan nomba matsayin da ya ba ma mata kwamishinoni haka na irin nashi. Wallahi haka din yayi mana ɗari bisa ɗari alhamdulillahi. Sunana Ahmed Ibrahim daga jihar Niger. Wannan mukamin da ba Bagwai ba mata ɗari da talatin da ɗaya ɗin ga gaskiya ta waje na ta yawa. Tun ji na ga abu na jiki na mutu. Don ba mata makamin ɗari da talatin da ɗaya special assistant ɗin nan. Mata ba kan maza ba, Kwanan biya magana, ka ba mata kun abu. a ce shugabanci ma a za samu matsala ba za su tafi da shi da ke so ba kuma ka san yadda mata suke yanzu kai ne suke zaga masu zama ɗaya da su. kuma zai kawo abubuwa daban-daban da fitinoni a cikin jihar Niger zan so ba gwai zo na ya sake duba wannan wannan makamin da ya ba matan ga gaskiya duk ko amsan ya ba su ma alhamdulillah amsan ma mun san ya yawa akwai abubuwa da yawa da zai ba mata ba sai an ma sani ba zai iya yin wasu eh, empowerment din mata wanda za su za su za su za su za su samu abun alheri ba dole sai ba su wannan AC din gaba AC da muka fi sani an fi sani mazaje da AC ne su suke shiga lungu lungu sako sako amma ta ya ce mata arbita ta ta cikin dabe ko cikin da safe ta bar gidanta ba ta miji da abinci ba ta ce za ta je nan ta je nan ai ba daɗi. to a sunana Muhammad Bello Ahmad eh ni dan jihar Neja ne wannan labarin na cewa sabon gwamnan jihar Neja ya yi ba mata ɗari da ɗaya aiki a gwamnatin jihar shi gaskiya ban gan shi a wani yanayin cewa na ci baya bane gaskiya ni na gan shi a ci gaba ne saboda kaga dama ai a demokradiyya yana da cikin cika ko kuma in ce yana cikin wani uh, principle ne haka na cewa ya kamata a ce wai da mata da maza duka jinsin ya kamata cewa kowa da kowa an ɗauke shi an sa shi a cikin tafiya so sa mata a cikin gwamnatin shi gaskiya abu mai kyau ne saboda a takaice dai in za mu lura a jihar neja ma mata da yawa da dama da mu muka sani da gaskiya sun kawo mana ci gaba da yawa a fannoni da yawa kaga mata kamar su a ah, Justice Fatima Lami su Zainab Kure test nan dai da yawa da eh yau za mu yi bugun kirji mu ce eh wa'annan gaskiya muna alfahari da su sun kawo mana ci gaba da dama um, ba su aiki da kuma irin sa su a cikin gwamnatin gaskiya abu ne mai mahimmanci kuma gaskiya ni ina zaton cewa wannan insha Allah mataki na ci gaba ne. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafin mana Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofin mana sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da waɗansu tashoshin FM a tarayyar Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji abokin aikinmu a jihar Neja da bayanin naɗin mata 131 a matsayin mataimaka ga gwamnan. Yanzu ga Nana Khadija Ibrahim a tattaunawarta da Dr. Rikaye Yusuf Aliyu. kan amfani da ƙalubalen da ke tattare da wannan naɗi na Umar Bago. A batun wannan mukamai da albawa mata hasu ɗari da talatin da wani abu za mu iya cewa abu ne da ya cancanci yabo kuma abu ne da ba a taɓa gani ba zai bana da kuma wajen shi. Amma abin da kuma zan ƙara bayani a nan shi ne, Allah dai ya sa ba wai ya naɗa su wannan mukamin ba ne kawai don ya jawo attention ɗin duniya gare shi ko kuma ya nuna cewa yana tare da mata. Allah ya sa mata ne da za su iya suna da ƙwarewar da za su rike mukamin nan yadda za su yi ayyuka da har zai nuna cewa eh wannan kamfen din da ake ta na cewa a ba mata dama a dama da su a gwamnati da sauransu in har mutane ne da tantance su sosai bisa daga su, da kuma iliminsu da fahimtar su ta rayuwa da kuma gwamnati eh, ina iya cewa za su iya kaiwa ga ci. amma in har kuma an yi shi ne saboda siyasa ko kuma wata wani dalili da ba wai an tsaya bane an tantance su eh, ana iya samun matsala gari amma kuma mukamin nan da aka ba mata a kwamishina kina ganin ganin akwai mm. wani tunani bayan wannan ko dai kawai da yana ganin ba su kai a basu commissioner ba ne. To, Dokta, kina ganin kaman gwamnan na ganin kaman matan nan ba su kware ba ne da za a ba su mukamin kwamishina da ya basu ko zan ce da ya ba su SASA nan ko kuma ya kike gani? yan eh, wato ai babban tunanin zai zama duk wanda ya ga haka zai ga to me yasa ba za a tun da dai kinga ai kwamishina ya fi karfi a gwamnati me yasa ba a ba matan nan kwamishinoni kujerun kwamishinoni da yawa ba maimakon SSA din to wannan zai ya sa a tambaya because komawa yake duk wani al'amari zai ga kamar cewa okay to menene dalilin da yasa aka ba wa masu ba da shawara da yawa a mata mata kenan ba su ba da shawara maimakon kuma aka ba su kwamishina kuma kujeru kalilan idan aka kwatanta da yawan matan da ya ba wa mukamman masu ba shawara so kalubalen da yana da yawa na farko kin ga dole ne matan nan su tabbatar cewa sun yi hoɓɓasa sun yi ayyukan da za su nuna cewa mata za su iya kuma za a iya dama da su so da a ƙarshe a ce nan da shekara ɗaya ko kuma nan da zuwa ƙarshen ma wannan gwamnati gwamnati shekara hudu mu ga cewa eh gwamnatin Niger ta yi hoɓasa ta yi rawar gani saboda wannan gudunmawar da matan nan da suke gwamnati ko kuma ake dama da su a gwamnati suke badawa. Allah ubangiji ya sa wannan eh, mukamin da ya basu ba wai kawai ta ta'allaka bane akan siyasa ko kuma wani dalili. Sannan kuma dole ne ba wai kawai an basu mukamai ba dole ne a basu daman su ayyukan da ya kamata kalubalen da yake tattare da wannan mukamin mm. shine zangon mulki wato nan da shekara hudu ko kuma nan da shekara ɗaya ma idan ana gwada ko kuma ana wai cewa yau a Niger gwamnati ta yi ayyukan da ko kuma ta yi kokarin da wasu ji a wasu jihohin ba a saba ganin haka kuma a Niger ma ba a saba ganin haka ba saboda mata ana da dama da sai kuma ba wai na suna bane ko kuma na siyasa kawai a ba su dama su yi ayyukan da ya kamata shawarwarin da za su bada kuma a yi amfani da su saboda a cimma burin abin da ya sa aka kai su ba wai kawai don a nuna wa duniya ana dama da mata ba. Amma iya tunanin ki yanzu wayan nan da aka sassa din kina ganin za su yi aikin yadda ya kamata? Za su yi fiye da wanda eh, mutum suka yi da? Eh to ai yanzu ba zan iya cewa za su yi ko ba za su yi ba wannan sai an yi mm. sai sun yi an gani saboda kwana ɗaya kin ga ba wai na san kwarewar um, su bane ta baya ko kuma dalilan da ya sa aka ba su wayannan mukamai ba. Mm. Ni ma ina kallon abu ne daga duk wani wanda wanda baya cikin gwamnatin ko kuma baya kusa da gwamnatin da ta yi wannan um, decision ina ta ba su mukamman nan mm. ni ma daga nisan da kala abu so yanzu dai kawai duniya da ni da kowa da kowa ma zama sa musu ido mu ga cewa za su yi hoɓasa su abin da ya kamata kuma shi ma gwamnan zai ba su damar su yi aikin da ya kamata shi harkar gwamnati ya kamata a ce ya fi karfin kawai cika alƙawarin ba su dama a musu alƙawarin za a ba su ya zama cewa to um, fadila alhamdu an cika wani alƙawarin sannan kuma a gani top adjust cika alkawarin appointing mata din ya kamata a ce yau ga matan da aka appointing din an ba su dama sai ne a ƙasa kuma san cewa lalle wannan alƙawari da aka musu muhimmin ne muhimmi ne kuma cika wanda aka yi shi ma zama musu um, mai alfanu. Uh, so uh, Dr. Rigar please wani challenges nake ga ganin mata za su yi facing a wannan position din da aka basu. su. To challenges din dai za su ta'allaka ne akan yanayin da za su samu kansu yanayin aikin da za su tarar saboda na ɗaya babban dai shine dole ne su tabbatar da duniya cewa za su iya tunda ana ta campaign ana ta maganganu kan cewa ba mata dama a dama da su a gwamnati za su iya za su kawo ci gaba da sauransu kin gani dole tunda yanzu ga mata ne dai sun samu dama bila dole ne suna duniya cewa eh lalle za su iya nan. na ɗaya ke na biyu kuma za su iya samun challenge ko kuma tangarɗa a wajen idan har gwamnatin bata ba su um, free hand wato ta ba su damar su yi aikin yadda ya kamata ba ko kuma a suna ba da shawarwari ba amfani da shawarwari ko kuma ana mari ba su kai an ba su ne mukamin nan a je suna ko kuma akan paper kan cewa eh ga su mata da yawa an ba su SS a Niger kuma in dai har ya tsaya a shi ne babban kalubale saboda ko in har aka dakile ka ba wani abin da zaka iya duk kokarin ka duk san ka yi da kuma duk um, experience ɗinka da kake so kai amfani da shi wajen aiwatar da aikin. masu sauraro da wannan bayani na Dr. Rukayya Yusuf Aliyu malama a sashen kimiyyar sadarwa da ke Jami'ar Bayero ta Kano. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. A madadin abokiyar aikin tawa na na Khadija Ibrahim. Ku huta lafiya.